Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 sittin sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, FM dalon da niyya. Sai kuma tashar mu ta biyoyi Afrika a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Kuna iya kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis 27 ga watan Yuni shekarar 2019. Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gomel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yanzu dai ga sarfilu dauke da kanin labarai. To daula majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudurin doka da zuma magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico. yan takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar democrat sun takuma muhawara a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekara 2020 a cewar wani sabon rahoto kungiyar 'yan ta'adda ta isis ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa to kanin labarin kenan aka ci cikin shirin za a ji batun zargin badakalar kashe makudan kudade da tsohon gwamnan jihar bauchi ya yi domin sayan kayan binne mamata miliyan 960 aka bayar aka kashe cikin wata shida don ko wata biyar don sayan likafani Za kuma ku ji cewa Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya ce cire tallafin man fetur shine mafi a'ala ga al'umman Najeriya. Mai za a yi wa mutane tallafin mai za a basu ko lantarki za a basu ko titi za a gina musu. Sai kuma shirin domin iyali wanda alheri Glass Abdu za ta gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a ji halin da duniyar ta waye gari. To jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Jiya laraba majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zumman magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico wanda ya tanaji samar da kasafin wato dala biliyan hudu da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma ƙananan yara. Ƙuri'a da aka kaɗan 84 ta amincewa takwas ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin trump ta sha suka game da rikon sakainar kashin da take yi wa ƙananan yara da aka kama sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga ƙasar el Sabado waɗanda suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin ratsa kogin rio grande zuwa ƙasar amurka babu sauran kokanto kan cewa halin da ake ciki akan iyakar amurka ta kudu babbar matsala ce ta jin kai da kuma ta tsaro a cewa sanata richard shelby dan jam'iyyar republican daga jihar alabama wanda ya kara da cewa babu wata hujjar jinkiri wajen magance matsalar Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a daren jiya Laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020 dukkaninsu na neman kayar da shugaban kasa donald trump bayan yin wa'adin farko a fadar white house an fi mayar da hankali kan sanata elizabeth warren 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar massachusetts wadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden a matsayin wanda ko wadda 'yan democrat za su zaɓa don karawa da trump a zaben da za a gudanar na uku ga watan nuwamba shekarar 2020 Sanata Elizabeth ta faɗa wa wasu masu kallon muhawarar kai tsaye a birnin Miami na jihar Florida da miliyoyin masu kallonta ta akwatunan talabijin a faɗin ƙasar cewa ina so in dawo da gwamnatin ga jama'a. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da ke kan gaba a ƙuri'a jin ra'ayi zai haɗu da sauran masu neman takarar a daren yau alhamis a fagen muhawarar ciki har da sanata bernie sanders na jihar vermont da Kamal Harris ta jihar California sai kuma magajin gari Pete Buttigieg a na birnin Indiana da sauran wasu shida. A cewar wani sabon rahoto kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da ta fara bullowa duniya. Rahoton na sake dawowar ISIS karo na biyu ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta ISW ta yi. haka kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa zai yi kungiyar ta'addancin is ta sake mamayar wani yanki a siriya da iraki inda tuni ta shiga sake kwato wasu wurare rahoton ya ce kungiyar is cikin tsari ta riga ta kawar da dukkan shugabannin ƙauyuka da fararen hula waɗanda suka baiwa masu yaƙar ƙungiyar haɗin kai rahoton ya ƙara da cewa ta riga ta akaba haraji ga mazauna yankunan da ke goyon bayanta tana kuma ci gaba da kawar da fararen hula da ƙwace ikon wasu wurare a iraki To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban kasar gambia ya yahaya jami da ya yi musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji lokacin da yake kan mulki mace ta hudu ta ce wasu hadamansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don yin lalata da ita ta ƙarfi da yaji ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch da ƙungiyar trial international waɗanda dukkaninsu bi ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne sun yi hira da matan hudu har ma da wasu tsofaffin jami'ai takwas waɗanda suka ce suna da masaniya akan cin zarafin sun faɗi cewa jami da hadimansa sun baiwa matan kuɗaɗe da kyaututtuka har ma da tallafin karatu da kuma barazanar cewa da za a iya kwacewa nan take wasunsu an ba su aiki a matsayin masu raba abin sha da shirya taruka amma babban aikinsu shine su biya wa shugaban ƙasa bukatunsa na lalata 'yar uwar shugaba jami jimbi jami ana zargin ita ce take taimakawa wajen samowa da kula da 'yan matan Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai sake saka wa kasar China haraji idan har shi da shugaban China Xi Jinping ba su cimma yarjejeniyar cinikayya ba a lokacin da suka haɗa a ƙarshen makon nan. Trump ya faɗa a wata hirar da gidan talabijin na Fox Business Network jiya Laraba cewa zai ƙara saka haraji kan ƙasar ta gabashin Asiya idan ba su cimma yarjejeniya ba. An shirya shugabannin biyu za su gana a ƙarshen makon nan a gefen taron kolin manyan ƙasashe ashirin masu ƙarfin tattalin arziki a birnin Osaka na ƙasar Japan. gana wata su ta farko kenan tun bayan wargajewar zaman tattaunawa a watan Mayu. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce wasu 'yan kuna bakin wake uku sun kai hari wata hedikwatar 'yan sanda a gudunmu a wato a gundumar kudu maso yamma jiya Laraba. Lamarin da ya haddasa musayar wuta ta kashe jami'an tsaro da maharan. wasu 'yan sanda biyu su ma sun sami rauni a harin da aka kai loralai wani karamin gari da ke lardin balochistan harin da aka kai da sanyin safiya ya faru ne lokacin da ɗan ƙuna bakin wake ya tayar da nakiyar da ke jikinsa a kofar shiga inda ya baiwa sauran maharan damar shiga ginin mai matukar tsaro a cewar wani jami'in 'yan sandan da ya faɗa murya amurka ya kuma nemi a sakaye sunansa. 'Yan sanda da ke gadin ginin sun afkawa maharan da harbi suka kashe ɗan kuna bakin waken ɗaya. Ɗayan kuma ya tayar da nake jikinsa ya kashe kansa a cewar jami'in. Daga ƙarshe wani jirgin ruwan ƙasar Jamus na aikin jin kai ɗauke da bakin haure 42 da aka ceto da gabar tekun Libya ya isa gabar ruwan Italiya bayan da ya watsi da umarnin gwamnatin ƙasar na karya shiga. ya zuwa yammacin jiya laraba jirgin mai suna sea watch 3 ya tsaya a wajen tsibirin lamfadusa kaftin ɗin jirgin Corona raket ta faɗi a kafar Twitter cewa ba ta da sauran zaɓi jirgin na wata ƙungiya ne mai zaman kanta Sea Watch. Ya kwashe makonni biyu cikin teku saboda babu wata ƙasar turai da ta amince ta karbe su. Filo Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shiga takaddama a jihar Bauchi tsakanin gwamna mai ci da tsohuwar gwamnati kan amfani da makudan kuɗaɗe wajen daukan nauyin binne mamata a jihar ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad dauke da cikakken rahoton daga Bauchi. batun badakalar kashe kudaden da yawan su kai naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari uku in ji cewar kakakin gwamnan jihar bauchi dr ladan salihu sun gano hakan ne a takardun bayanai daga sashen kudade na gwamnatin jihar bauchi sannan an kashe waɗannan kudade ne a watanni uku zuwa biyar na wannan shekara wasu abubuwan kare ba zai ci ba a misali guda ɗaya kawai zan baku an yi maganan sayan kayayyaki na bis ne bayan allah a makabartu da suke jihar bauchi miliyan 960 aka kashe cikin wata shida ko wata biyar don sayan likafani miliyan dubu daya da kusan miliyan 300 1.3 biliyan a turance aka sake kashewa don sayan katakai wanda aka ce an raba a makabartun da suke da suke cikin jihar bauchi saboda allah wannan harka ce ta gwamnati ba harka ce ta gwamnati ba duk inda aka cewa ne ya rasu ko wance ta rasu a cikin gidan ake nemo likafani wani ma makwabci cikin ihsani ya kawo a ana tafiya a tsaya a bakin hanya a yanki ganye a yanki a ɗibi itatuwa a je aiwa bawan Allah ko baiwar Allah sutura yaushe gwamnati za ta kashe kuɗi sama da biliyan biyu a kan waɗanda suka rasu amma ba a kashe miliyan ɗari uku a kan sayan magani waɗanda suke raye ba waɗannan abubuwa ne waɗanda muka gansu a rubuce a takaddun baitulmali na gwamnatin jihar bauchi na tabbatar muku gwamnatin bala abdulkadir muhammad za ta ɗauki dukkan matakai da suka dace don kwato waɗannan kuɗaɗen ba wani sassauci akan wannan sai dai in ji cewar ali m ali tsohon mai tallafawa tsohon gwamna muhammad abdullahi abubakar a fannin labaru ya ce labarin kanzon kurege ne babu tushe balle makama inda ya kara da cewa batun sayan kayan yin sutura wa mamaci abu ne da suka taras ana yi a jihar na farko labarin gaske magana labarin kanzan kurege ne babu gaske a cikin lamarin nan mu alƙalman mu abinda suka nuna mana a cikin shekaru hudu kudaden da kashe dan wannan hidima wanda ita gwamnatin da ta shuɗe ita ma gadansa ta yi a gwamnatin can baya da ta shuɗe ko da ta zo cikin mulki shekaru hudu da suka shuɗe sai ta tarar da wannan al'adar sai da ta duba daga abu ne da suke na tallaba mamata ko iyalansu wanda suka riga mu gidan gaskiya sai ta ci gaba da wannan lamarin mhm. amma babu gaskiya a cewa a cikin wata biyar an rukurguza wannan kudin abu ne ma da hankali ba zai yarda da shi ba amma mun yarda da cewa a cikin shekaru hudu a ƙananan hukumomi guda ishirin nan akalla an kashe kuɗi sama da naira biliyan guda biliyan ɗaya da dubu ɗari da miliyan ɗari biyu a kan wannan hidima sabanin abin da suke cewa an yi haka a cikin wata biyar wannan wannan tallafawan da ake yi ma iyalan mamata kayayyakin ne ake saya ko kuma akan ba da kuɗi ne su saya kayayyakin ne ake saya ah, hmm. kuma kayayyakin nan ba wai kai ɗaya ne ake yin su ba waɗanda suke da ilimin abin su ake ba su sai yi haka su kawo su a biya su sai dai kuma al'ummar jihar bauchi suna mamakin jin cewar gwamnati na sayan likafani da kuma itacen rufe kaburbura idan an yi mutuwa a jihar abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. madalla a gaida abdulwahab daga bauchi bari mu leƙa jihar kano inda aka yi wani babban taro kan tattalin arziki inda sarki muhammadu sanusi na biyu ya sake jaddada mahimmancin janye tallafin man fetur da na wutar lantarki don yi ma jama'a aiki kai tsaye ga nasiru adamu el hikaya dauke da cikakken rahoton tun janye tallafin man fetur da gwamnatin buhari ta yi jim kaɗan bayan hawanta mulki a 2015 inda litar mai ta yi tashin gauron zabi daga naira tamanin da 87 zuwa ɗari da arba'in 145 batun bai sake tasowa ba cewa tallafin ya dawo a wani tsari sai a lokacin mu'awarar kasafin kuɗi kwanan nan batun ya bullo daga jawabin sarkin kano sunusi lami da sunusi matsayin sarkin dama ba sabo bane dan azanta da na yi da shi a 2012 lokacin yana gwamnan babban banki ya ce janye tallafin shine kawai mafita ga najeriya kullum a najeriya muna fitar da ganga shigar mai miliyan biyu ko miliyan biyu da dubu ɗari biyu yan najeriya mutum miliyan ɗari da sittin da bakwai kan kowace ganga akwai mutum tamanin idan an sayar ba wai kuɗin nan gaba ɗaya gwamnati yake zuwa ba rabin kuɗin wani sa'in ma sama da rabi yana tafiya wajen kamfanin man da suke aiki su shell su mobile da sauransu me za a yi wa mutane tallafin mai za a basu ko lantarki za a basu ko titi za a gina musu ko gada jirgin ƙasa za a yi da jirgin ƙasa yadda za su daina wahalar kullun shiga mota har na gama secondary daga Lagos jirgin kasa nake shiga da zo Kano yanzu ina yara suke samun wannan idan baka da kuɗin jirgin sama sai dai ka sa yaron ka cikin mota cikin hadari duk waɗannan abubuwan a ina gwamnati za ta yi idan za mu dinga ɗiban naira trillion ɗaya ana biyan tallafi wanda gashi na faɗi yawancin sama amfanin sa ba zuwa wajen mutane to me yasa ke dawo da batun tallafin ne bayan kawar da shi da aka yi shekaru hudu da suka wuce masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya zalakin kan kayyade farashin litar mai dala lokacin an kayyade mata mata farashin ɗari biyu da tamanin. Idan suka shigo da mai da wannan farashi ɗin za su yasu sai zai je har ɗari da arba'in da biyar za su samu ɗan riba. Dala ya tashi ya koma in zaka tuna ɗari biyar da wani abu. Bambanci na gwamnati shine yake biya domin ɗan Najeriya mu talakawan mu sayi mai a kan naira ɗari da arba'in da biyar. Dole yanzu a cire wannan a bar kasuwa ta yi halinta. Dole za a sha wahala amma kuma in aka duba aka cire cin hanci da rashawan da ƙararren da ake yi irin ma yawan man da ake kawo yawa ka gani abun ba zai kai haka ba kungiyar kwadugon Najeriya NLC ta shafatali tali da dalilan cire tallafin Comrade Ayuba Wabba shugaban kungiyar dagon wanda ya gona zanga-zanga ya jaiki a dubu biyu da goma sha biyar. amma talakawa suka yi brace da matakin Wabba ya ce kungiyar ta yi dogon nazari ne da mutunta roƙon da uban jam'iyyar APC Bola Tinubu ne yi na janye yajin a tattakin da ya zo a helkwatar kwadagon zo har kungiyar mu ya yi roƙo. to idan ba mu saurara da wannan ba su wa za mu saurara musu ko a cikin harkar mu na rayuwa akwai wanda za ka ga kimansa kuma kaga cewa in ya faɗi magana ka bashi wannan daman ya ce ku bani dama idan har kuka janye ni zan wuce gaba za a dawo tebur ɗan sassantawa a ga kuma yadda za a shawo kansa ai ko ina ganin mun yi abin da ya kamata shugaban kamfanin fetur na Najeriya NNPC mai barin gado mai kanti baru ya nanata cewa gwamnati ba ta da shirin kara farashin litar mai Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya Ina mafita linzami ya ɗinke mini sama ya sama Yau a gaishe da El Hikaya har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. ana kwaɗayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba ki karba saboda kada idan ba kin gaza a je a ce a aidan duk mace ce ta kasa ta kada Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. Da kuma barista Aisha Ali Tijjani ya kare hakkokin bil'adama musamman mata waɗanda muka gayyata domin bibiya kan yadda za a cimma burin damawa da mata a dukkan matakai madugun tattaunawar mahmud ibrahim kwari ya tambayi hajiya hawa abin da take gani ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai wajen cika guraben da kuma tabbatar da shugabancin kwarai sai ta bayyana cewa ni a nazarin da nake yi shine idan ka zo kayi aure misali ka san kana da nauyi a kanka tattalin arzikinka kake dubawa wacce sana'a ce ta dace da kai wanda za ka iya ciyar da matarka da 'ya'yanka to haka zalika idan ka zo gudanar da mulki tattalin arziki shine nake yin digirgir a kai tattalin arzikin kano misali menene a'a muna da dawanau ne banda dawanau wanne dan adam muke da wanda yake da jari ne misali sai mu duba mu ce likitoci nawa gare mu wa'anda suka kimiyyar siyasa nawa gare mu wa'anda suka karanta shari'a nawa gare mu 'yan jarida irin ku nawa gare mu duk kowanne sai mun saka shi a gurbinsa sai tukunna aiki ya zama tuya ya daidai wannan shine batun da nake yi ana da wajen mukamai sun kusan ɗari wanda yake a cikin jihar kano mata ba su samu ba barista yanzu kamar da nake ta faɗa za a kafa gwamnatoci a matakan jiha da tarayya da irin waɗannan matsaloli ya kike ganin makomar eh, watakila mata a cikin wannan wato wa'adi na mulki da za a shiga ko da aka fara tun daga ɗaya watan jiya ranar 29 ga wata a gaskiyar magana shine makomar mata a wannan tafiya da aka sa gaba mutukar ba su samu wakilcin da suke bukata ba muna nan jiya yau kuma babu wata magana ci gaba tisa za ku ji maganganunmu suna kama da juna babu wata maganar ci gaba in dai ana so mata su ci gaba sai an ba su kulawar da ta dace an ba su ilimin da ya dace an ba su an haɓaka tattalin arzikinsu domin da arzikin da namiji yake da shi idan mata za su zauna babu arziki cikin talauci saboda jiya ta riga ta kasance yanzu ga yadda muke ciki to idan muka yi amfani da iliminmu na jiya da yau da muke ciki to fa za mu iya harsashen gobe ya za ta kasance to a gaskiya idan ba a samu kula da ta dace ba ko da wajen naɗin mukaman ne to a gaskiya muna nan jiya yau wannan naɗin mukamai da za a yi ana magana naɗi daban ba da dama kuma a naɗa barista aisha a ce ita ce kwamishina kaza ko minista kaza ko md kaza ko executive secretary kaza wani abu ne mai zaman kansa sannan a bata sukunin yin bajinta ta amfani da ta kuma wani abu ne daban ya kike kallon za a bullo wannan matsalar misali yadda ku matan ba za a mai da ku aljihun baya ba misali an naɗa ku ana ce kuna tafiye amma kuma a cikin ofis ba a bari ku aikin da ya kamata to gaskiya magana uwata ce in dai ba za a dinga duba wancan ta dace ba wancan ta goge a ɗauko ta a sata don goge wata da ƙware wata a fanninta da dace da cancantata da sanin ya kamatanta a gurin a saka ta a kuma batta wannan yi mata shi zai sa ta zo ta yi aiki ta baje fahimtarta ta ƙure ƙwaƙwalwarta ta matse linzaminta wajen tabbatar da cewa ni fa na san kan kaza aka dora ni to dole in isar ma wannan manufatawa amma dan a ce wai an kawo ka na ɗaya wata kujerar ma idan ka zo ka tambayi mai kujerar ita kanta ta san alfarma aka yi mata ba dacewa ta ba ba za ta iya ba da abin da kujerar take so ba aikin da aka ce ta yi ba za ta iya ba ko dai tana da ilimin bai isa ba ne ko kuma ilimin bai tumbatsa akan wannan bangaren ba ko kuma sau da yawa ma sai ka ga ilimin da ta karanta ta goge akan shi daban kujerar da aka bata ta yi aiki a ta daban. hawa menene shawarar ke ga mata kalilan ɗin da misali yanzu za a naɗa ko ma aka naɗa a mataki na manyan mukamai ko da a matakin aikin gwamnati ne da ake cewa civil service da kuma naɗi na siyasa domin yanzu mun ga anan kano misali gwamnan kano kwanan nan ya naɗa ah, ah, mukamman da ake cewa permanent secretaries manyan sakatarori a ma'aikatu da hukumomin gwamnati akwai mata a ciki da kuma daraktoci ah, gwamna rufa'i ya yi naɗe na farko nan masu taimaka masa na musamman akwai mata a ciki da dama na ga sunaye haka zalika gwamnan gombe da ya naɗa mutanen da su taimaka masu kafofin labarai na ga mata mace ko ɗaya ko biyu ne a ciki menene saƙonki gare su misali dan gani cewa misali akalla tunda su yanzu abinda kuke kira representation ne a wannan matakin ana kallon su a matsayin wanda suke wakiltar ku menene shawararki ko saƙonki ga ire-iren su da ma waɗanda za a naɗa nan gaba. Eh to babban abin da ko da yaushe nake faɗi duk a lokacin da ko namiji ko mace zaka je ina yawan cewa ko namiji ko mace kuma wajibi ne na faɗa haka saboda a matsayina na kamar yadda tuntuni ake ta magana wanda ni karatuna ne saboda haka magana ce na san cewa idan dai har za a yi mulki ko namiji ko mace ne aka ɗora ka a guri to dole ka amfani da ilimin ka kuma ka zamanto mai gaskiya. ka amfani da ilimin ka wallahi na kance idan ka san ba za ka iya ba ka karba ma kuma ko mace ce a yanzu duk da ana kwaɗayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba ki karba saboda kada idan ba kin gaza a je a ce a dan duk mace ce ta kasa ta kaza ta zama to mai gaskiya ka kwatanta gaskiya ka tsaya ka jajirce kuma a zamanin da muke ciki wanda muke cewa zamani na amfani da na'ura ya zamanto hankalin mace ya zamanto ya kai gurin na cewa yanzu magana ce ana cewa duniya ta zama gari guda kada ta yi tunanin cewa a cikin ɗakinta take a cikin ƙuryar kuma lungu take magana ce duk ofis ɗin da aka ajiye ki ana so ya yi fice wannan shine muke gaya wa ɗaliban muna musu bita duk inda ka ga aka saka ka a guri to ka tabbatar cewa ka yi fice fice a ina ba a local government ɗinka ba kuma ko da aikinka na local government ne fice a ina ba a state ɗinka ba kuma ko da aikinka na local government ɗin ne ka yi fice ya zamanto kai ne mai aikin local government da ya fice a duniya yanzu duk duniya haka akwai abin da muke kira benchmark wannan benchmark ɗin shine zai zamanto kake dubawa mm. saboda haka ni ina kiran mata cewa duk abin da kika saka a gaba ki tabbatar cewa kin yi fice a duniya ma gaba ki daya kuma ki nemi iliminsa idan ba ki da shi idan kina da yan uwanki mata wanda za su tallafa miki ko kuma wani wadan um, za ki iya amfani da na'urar gizo ki duba ki ga yadda ake abin in kin kasa mu da muke consultants a neme mu kyauta za mu tallafa wa mata nan kuma za mu dasa aya bibiya kan wannan batun da kuma fatar matan da Allah ya sa suka samu shiga gwamnati za su riƙe amana su zama kyakkyawan gurbi domin buɗe ƙofa ga na baya. Mata, kuma muna so mu ji daga gare ku tambayar ita ce menene za ku so ku ga matan da suka samu mukamai sun yi da za su zama da ma'ana a wannan fafatukar. Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hawa El da kuma barista Aisha Ali Tijjani. muna kuma mika godiya ta musamman ga magidantansu domin gagarumar gudunmuwar da suka bayar ga nasarar wannan shirin sai kuma wakilinmu mahmud ibrahim Kori da ya jagoranci tattaunawar da kuma malam sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan to madalla yanzu bari mu ba fili waje domin sake jin takaitaccen labaran duniya To a takaice jiya laraba majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zama magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico wanda ya tanaji samar da kasafin dala biliyan hudu da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrats sun tafka muhawara a daren jiya laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020 dukkanin suna neman kayar da shugaban kasa donald trump bayan yin wa'adin farko a fadar white house an fi mai da hankali akan sanata elizabeth warren 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar massachusetts wadda sakamakon jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden a matsayin wanda ko wadda 'yan democrat za su zaɓa don karawa da trump a zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamba shekarar 2020 a cewa wani sabon rahoto ƙungiyar 'yan ta'adda ta is ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da aka fara bullowa a duniya Rahoton na sake dawowar ISIS a karo na biyu ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta ISW ta yi. Haka kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa zai yi ƙungiyar ta'addanci ta IS ta sake mayar da wani yanki a Siriya da Iraki inda ma ta shige sake kwato wasu wurare. Wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jami da ya musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji a lokacin da yake kan mulki. mace ta hudu ta ce wasu hadimansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don a yi lalata da ita ta karfi da yaji. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ƙungiyar Trial International waɗanda dukkaninsu biyu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne sun hira da mata hudun har ma da wasu tsofin jama'ai. To a gaishe ka masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai cd wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau mr daryl smith ni daula salim nake cewa sai kuma an jima kaɗan idan allah ya kai mu. Afrique. Le monde aujourd'hui.